jin tausayin ka Aliyu domin na san shaurin su kuma na san me kake ji a kaina amma ba ka da gurbi a cikin zuciya to idan haka ya faɗi me zai ki bani dama Aliyu ka daina rigarar kanka domin babu wani gurbi da ya rage na wani ƙaramin a cikin zuciya ta face Azizu Azizu wai Azizu saurara Aliyu dan Allah karka ce za ka faɗi wata kalma mara daɗi akan Azizu yin hakan dan sake mana daga azizu action azizu azizu saurara azizu dan Allah kar ka sake kace zaka faɗi wani mummunan kalma akan azizu domin yin hakan zai iya jisawa ya zama wannan shi shine karo na ƙarshe da zan sake sauraron ka a rayuwata ba da mu kan ci gaba da haƙuri na sani cewa idan anan ga duk sunan na sani cewa idan a nan kusa da sani a nan gaba za ka sani aminu don allah ka daina yaudarar kanka domin babu wani gurbin wani ɗa namiji da ya rage a kafaɗin duniya na a cikin zuciyata Fati azizi Thank